الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bata ji tabbata Allah salatu ya ce ci bi amin shuyi wuluji tabbata ya nabi Muhammadu sallallahu alaihi wa wa sallam ne katuyan zuguni ci da karatuyan littafiyan adawatu ilallahi wa akhlaqud du'at ya a shekul liman abdulaziz ibn abdullah ibn baz rahimahullahu ta'ala ya ci gaba gangani da karatu da gambanai kan littafi wucin wani a shekh abdulaziz ibn baz rahimahullahu ta'ala gafa ta hammala ashabuhu min ba'dihi al'amanata وصاروا على الطريق فدعوا إلى الله عز وجل وانتشروا في أرجاء المعمورة دعاة للحق ومجاهدين في سبيل الله عز وجل لا يخشون في الله لومة لائم يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله عز وجل فانتشروا في الأرض غزاة مجاهدين ودعاة مهتدين وصالحين مصلحين ينشرون دين الله ويعلمون الناس شريعته ويوضحون لهم العقيدة التي بعث الله بها الرسل وهي إخلاص العبادة لله وحده وترك عبادة ما سواه من الأشجار والأحجار والأصنام وغير ذلك فلا يدعى إلا الله وحده ولا يستغاث إلا به ولا يحكم ولا يحكم إلا بشرعه ولا يصلى إلا له ولا ينذر إلا له ila gairi zalika minal ibadati man ga fatahammala ashabuhu min badihi al'amanata zumaya nabi muhammadu sallallahu alaihi amana ya musulunci na zai ji launa a yi sahabi ya nabi wasaru ala tariki amma da zanta ko fada'au ila Allah azza wa jalla a mai zahilai ko yanci wanta sharu fi arja'il ma'amura a ci gashe e bashi kinkiyo ka kayan sahabe felo fe da Allah bayani du'a du'atan lil haqqi a sai zajin gaskiya wa mujahidina fi sabilillahi azza wa jal amma sai ji jihadi da yankoyin cewa la yakhshawna fillahi mata la'imin asudan ya eboku ya zana kwabu da adini ya ce cewa yuballighu na risalatillah e wuyan ya sako shi ya ce wa yakhshawnahu a mai da sun ci wala ya shauna hadan illa jalla wa ala amma sun da zai rindo sai Allah subhanahu wa ta'ala fantasharu fil ardi sa'ada wuce ci ga shiki guzatan mujahidin e, gukun e, ji jihadi zai ko ce wa du'atan muhtadin a mai dawa ta ce ya kuma bawo wa na muslihin a to mai zakirki a mai kaza yanzu yanshuru na dinan Eh, ga ne ya ce ci shaba wai yu'allimuna an-nasa shari'atahu amma la shari'a ya ce ci wuza wangi wai yuwaddihuna la al a amma ji bayani ayan akida bi tauhidi allati ba'atha sallahu biha a rusul nan ga ce ci atutuci tona waya ikhlasul ibada lillahi wahda ngai ezulani tazunji badu ya ce ci bujo wa tarki ibadati ma siwa ezamu lagwalulu da ibada doro na ji ce ci anan minal min ya ci gajo wal ahjari to takuji wal asnami to kutiji wa gairi zalika bene kyau ci majin na jane fala ayi lallawa wahda ya e za ba duwa bai zai lura sai ba sai ci wala ta illa bi ya e zama a wuce ya e za a wanzu sai ba sai ci bugi wala mu illa shar'u amma da ba hukunci bai lura sai shari'a ya ci wala salla illa lahu amma a ja salatu zai lura sai amma a ji sallah zainin dora sai ce ci wala yunzar illa la amma ce ne sai ya ce ci ila gairi zalika minan ce mine ne ke miniyan ibada shi wani ina manya gaba wani to na nabi sallallahu alaihi wasallam in ya yayi jenin sahabi annabi shi alu adini lugwa a tsagwa sun adini fiye lotun duniya ma fiye lauzan wacce shi yabona na bigali uballi ga shahidu minkum alghaib tani ga dan bona wuyun ya na dan bona har tu babu na tun zamani annabi sahabeji zan go ci ga da lati ku da go ci wa ga zan go ci du shi ta annabi ka ku na ga be na ina annabi ga ga muci da ba na ga ya fon go ci wasu ga ga bukata na ban go ci da shi ta annabi ya boye mun ga mun ga wona mutu gun ya wa sahabe fe jin shi sahabe ji kula da ga annabi har tu babu na abu rera mufi ya hadisi jiya yana sallallahu alaihi wasallam ku fici har umbe umbe gato anabi lani ga anabi mun ga wa ja bata ni anabi ci gole diuta anabi ci gan anabi ude ta ide na ci jingwa ni ci jingwa ni ci jingwa ni shiga abu ran laulu ba egba da kan yo ci masku abu rera mufe ba daga na anabi sallallahu alaihi wasallam ga gana ta idan ki abdullahi ibn amr ibn asim afe kat afe lato ki kala dan hadisi yana abu sha nan umbe ga anabi yana wa na ga alaka anabi ga oktobu li abisha ba ta dai ba a wuyan ya addini musulunci na daya ga noci sahabi anabi ta gashe ba ce ji dawa ya koyar gaskiya wali ta kun minkum ummatu yad'una ila alkhairi a dai ga ja fita ce bo ne ja sai da ila alkhairi wa ya'muruna bil ma'ruf a fe ji foro da tunguri wa yanhauna anil munkar amma fe kan wayan etun bebe nan annabi sallallahu alaihi wasallam galla yahdi Allah bika rajulan wahida ce ce duwa zai nulu je ba uwa wabo khairun laka min humurin ni'am mun alkhairi ya ga wadira kun jurujuru na ji dokunan sahabi annabi ji a feji jihadi da ko ce ce asun da yanzu na kwabuna la shauna hadan illa Allah asun da nin dondowa sai ya ce bugi ce ce wala ta khafuhum daga su wa khafu ne su nemi bugi in kuntum mu'minin sabe ci a gashe da mai kakayen sai jida da walu ne musulunci zandoci da misra zandoci da kufa zandoci da basra zandoci da iraki zandoci da kufa zandoci da basra zandoci da misra zanwaci da yemen bata a nufi sallallahu alaihi wasallam ga sai ji yanzu eh, a bodi ne su ya ci a gashe ba amma la ne musulunci da wu zandoci shi a sabe mafi la ilimin shari'a musuluncin nan a sai luwuza shi har to babu nan jabir ibn abdullah ń dunzan ẹbọ àdìsí miọ́ ẹ̀rọ àìfẹ́ dunzan ló bẹ̀rẹ̀ sàbẹ̀ káàkiri fẹ́ dàwà ìlú miọ́ àdínìyàn mùsùlùmí sàbẹ̀ fẹ́ ya fatawa àfẹ́ làbàyà ní ni mùsùlùmí wọ́n zazi abdullahi bin abbas abdullahi bin mas'ud ubayi ibn Ka'ab da sauransu a sai wu Qur'ani sai di fassara ya alukur'ani ya zazi. sayyidina usman ji alqur'ani go sa sayyidina bakar ji alqur'ani go sa har tu babu ne zamani sayyidina usman ji ala da kike ji kakani basra kufa sham yemen makka har sai felo bata ya bari addini musulunci nan hundu da gugosa a mafi alawan wu zai ji yana mafi gaji ne ya ce cashe ba a mafi lashari'a musulunci wuza shi wai wadda huna lahu mulaƙi da lati ba a sallahu bihar rusul akida na tsoye ca ci tunan ngai tauhidiyo a sai da wuza an gishi ala tsoye ca jini ke ce bayan ibada indoro na magaji aga a yajibu ta jiya ko yin zawangi ko yin cigbanji ko yin takunji ko kutiji lawan lugu a jibu ta ya tsoye ci kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin annabi sallallahu alaihi wasallam maga haƙƙun lahi alil ibadi hakkin tsoye na ta ce wuji jona an ya abudu wa jibu ta tso ci wala yi shi ruku shi a magalai doro fa tso ba ci mai zaga ba duwa wa ba da tso ci ko le du wudu rahman ayyan ma ta du fa lawul husna ya allah ko yi tsura ma ni ndo na ga yi na tso ci da sunan shi wangi wangi na walladina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir in tad'uhum la yasma'u du'a'akum wa law sami'u mastajabu lakum wa yawm na qiyamati yakfuruna bi yi na la yunabbi'uka mislu khabir ewa eh, wanzu be zai ndoro ya sai ce ci istastaghifuna rabbakum fastajaba lakum amma ba hukunci be ndoro ya sai be litafin ce ci wa nihkum bainahum bima anzalallah sallah mace ci buge jiyo kul inna salati wa nusuke ga hakika sallah ya mi to yanzu ya mi wo ma to rayuwa mi to ajalin bata ce ci wuyo fasalli li rabbika wani harji sallah ce ce wa mazun yoyu ya zaga a ce mi e ce mi a kabara mai ce mi a waliya ya ba ce ci bai ce yufu na bi naziri wa ya hafu na man ka na sharuhu mustafira ya zamu duya gangani mai shirka wa junubu ne wa baniya na ibrahim ga ce ci ami iya ta zuriya mishi an na abu da al'asunan daga ibada jiya kuta na ibrahim ya khalilullahi mai sunan shirka kiwa ga yayyo gambe ne ke mini anuwa wushin yayi ba da wannan ba ta tsoye ci buya ci gaga ejiyo wale gan nai bene wan laugan kishin da wani annabawa ji ngayi tauhidi da imani da alaƙi da wani jawo za wani gishiyan من قوى أوضح للناس أن الإبادة حق لله وتلوا عليهم ما ورد في ذلك من الآيات مثل قوله سبحانه يا أيها الناس اعبدوا ربكم وقال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وقال تعالى إياك نعبد وإياك نستعين وقال تعالى فلا تدعوا مع الله أحدا وقال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين غو أوضحوا للناس صحابة بيان جنازة أن الإبادة حق لله sai dai ibada hakkin su ku yona wata lau alaihim ma warada fi zalika min al-ayati amma bayaye ne bi cin ya cin ga wani aya jina misli qauli subhana kwatan cin ga na sai sai na lita ta nan ya ayyuha nasu ya yi zawan biji ubudu rabbakum yajibu ta ce ce sai ba na sai cin latin nan wa qaza rabbuka an la ta'budu illa iya. sai ce waji foro kidi aga jibu ta zai ndoro ma sai mu bugi nan ya ba ce lak na ga iyaka na budu wa iyaka na sayin iyaka na budu ce ce goyi ya yaji buta wa iyaka na sayin a goyi magayewa taimako gangani da yau da ba ce lak na gan fala tad'u ma allahi ahada e ga zandoro pamba gangani be sai ci ma wali ga ahadan nan na kira na man wi la fiya wa nakira tufi siyaki fi tufidu al'umum ba ne wancin ga wancin kanan ko ba ne wa gbagba kanan eyu pambangan ga cece a cece ya ji buta yau cece na su daga inna salati a hika sallah ya ne wa nusuki biye ne mai zune wa mahayaya to rayuwa ne mai jina wa mamati to ajali ne lillahi rabbil alamin cece buge su ne jali ta bata nan la sharika lahu adena gafu bacina wa bi zalika umirtu da ne magaji mi foro wa ana awwalul muslimin magaji zama fari ya musulmi jibo wale gan egana manya ga babon nonon lai gangan sahabeji a bayani jin ga an gije tiyan ibada ga yi hakkin ya tsoye ciwo na la tsoye ci bugi nan hakkun layi alil ibadi hakkin ya na takin ya wuce jona an ya abudu a ta ya tsoye ci wala yi shiri ku bihi shai a magalayan ɗoro fau ba ci ma sahabeji ma a sai ji bayani a zaji da aya ji da hadisi ji ya nabi sallallahu alaihi wasallam ya bane ne laji wazi na ga don inna ma unzirukum bil wahyi ina ne laji gargadi nan wi wazi wi wayi ya daga bayan ce ce sai shiga yayi wa na so budu rabbakum ya za an ji ajibu ta ce ce allazi khalaqakum majalita ya wallazina min qablikum majalita ya zai da kamiya na la'allakum takun sai ci make gaga wa qada allah alla ta'budu illa iya sai ci ga ga jibuta ga loro ma sai e jibuta tucha e jibuta kabara e eh, jibuta zangocha sai Allah subhanahu wataala bugi ibada sako bugi wuyen Allah subhanahu wataala ga iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in goyi ga jibuta goyi magayewa taimako gangani biyu wa ne ga isti'anatu da miniyan ibada kemine zaga ya ɓe su ko bugin wa ya ɓe wani wata wakkal alal hayyi alladhi la a ya ɗi tuyi ne bi rayu ma tsawu ma liya nan wa ala fata wakalu in kuntu mu'minin sai shiga ya ɗi da ke gafi na wa ga su da su da ya tuyi wala takhafuhum wa ni in kuntu mu'minin wa ga jis da wa jis da ya wasu wasjudu lillahi abudu ya jis da ya tuyi mai ta ya sai ci ga ya ji boci ma ga ya saba ma ga ya ji bokanci ma ya bana na diga man ataka hinan au arrafan fa saddakahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala muhammad zando na gada ji tubbu na sannan waji kafirci bai na ci bai annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ne ga ya daji sirri ma sai ci gawa ma kafara Sulaiman walakin na shayatu na kafaru shaitan ya ji kafirci ya allimuna nasa a sihir ya lasiru rawan gishi ganda la fa ibn annabi sallallahu alaihi wasallam nan annabi sallallahu alaihi wasallam ga man ta'allaka tamimatan faqad ashraka ga dajin dawa ga waje ilimi ya gaibu ko zanen ci da ilimi ya gaibu man sako bogi da ilimi ya gaibu kulla ya lamu man fi sama wato wal ardil gaiba illallah ya zada sama da ki na je ilimi ya gaibu na sai Allah subhanahu wa ta'ala wa ga shi kuti wa shi kuti da su ya ci bogi ya bana annabi sallallahu alaihi wasallam ga man kana halifan falyahlif billah an ga shi kuti wa shi kuti da su ya ci auli yasmut ko ma ngajin susu Allah subhanahu wa ta'ala ga kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin ga kika sallaye ni to yanzu ni to rayuwa ni to ajali ni bata yasu na jihadi ta bata ni gamu rububiyya ma ga guba a da rububiyatun amma a ma da rububiyatun khassa la sharika lahu adena ga fatso ci bacina wa bi zalika umirtu dan ne magaji foro wa ana awwalul muslimin magaji zama fariyan musulmi jo a sheikh abdulaziz ibn baz rahimahullahu ta'ala mun ce ci gaba ga wasabaru ala zalika sabran azima sabi annabi ja kuri jin banyi yace da a kuri wuci ko yace da wajin wajinin nan wajahadu fillahi jihadan kabira amma jihadu ci ko da addini yace ce radiyallahu anhum wa ardahum sai cuje da bi sahabeji sai cuje da sahabi annabi wa ahum ala zalika immatul huda man wuci ko ne ta ce ba wani a ci mami to za wuce ji ma'ana zumai sahabe jo mina tabi'ina mina ya tabi'una jo wa atba'i tabi'ina ne zai dai zumai tabi'una jo nan mina larabi mina ya balarabe jo wa ghairil arab to zai ji balarabe janan saru fi hadha sabil a ta ce sabili dawati ila Allah azza wa jal ya kwai aji dawa lo adini ya tsoci wa tahammalu aba'aha amma wun ya dawa nala wa addul amana amma amana ce ma asirki famba da gaskiya wa saburi famba da hakuri wal ikhlasi famba da jitaniye fi jihadi fi sabilillah dan jihadi ji da kun ce ya bani ilimi wa to tule da ilimi to dawaji to raddi jihalul bidiji bata ne fi mine jihadi wa kitali man kharaja an dinihi da gugu ya zana ga ajin ki adini lugwane wa sadda an sabilihi wa cikin ga ga e ekoci ya zashi a gaggadan musulunci wani mun wallan yi ajin jizya Allah ce farada Allah umayya jizya na ce ci aji wajibi ta ce yanzu an yi yana nan iza ka na min ahad na ce tula ji wajibi na nan iza ka na min ahli da ke zaun shiga da mizin jaya jizya na nan fa muhammadatu da'awa da naji a ga izai ladawa nan wa immatul huda a ga mai manko ne ke ce bawo ba da rasulillah zumaya annabi sallallahu alaihi wasallam wannan wa haka za a ci ba'u sahabati a cin haga zai lami to ya koyan zai ke labi shi ya mai sahabi jo ni na ina ni na tabi una jo wa a ci ba'u tabi'ina da a ci ba'u tabi'ina jina wa immatil huda da man kone ke ba wani saru ala hadha tariki kama taqaddama da ta cin ya kunnan kan bayani ga gani na wa sabaru fi zalika amma kurji wan tashara dinullahi adini yace ci ma gashe ba wa alat kalimatuhu kalimai musulunci malatu ala aidi sahabati wata yin sahabejo wa man tabi'ahum min alil ilmi wal iman nan da zai gala mitu zai la min ya zai da ilimi da imani nan min al arabi wal ajam min ya balarabe jo zai balarabe nan min min hazi jazira min ya jazira jazirat arabin nan junuba wa shimaliha to south to north wa min gairi jazira min tare da duniya nan da zai biya umarci daga jazirat arab batiya bai ke kaka min ya kiye jonin min man kataba allahu lahu sa'ada min ya zai ce ce mawa kata cabo wa dakhala fi dinillah yana ci haka da addini ya tsoyo wa sharaka fi da'wati wa jihad amma ji musharaka da da'awa jihar da jihadi wa sabara ala zalika amma akwai jintiya ci haka wa sarat lahum siyadatu wal qiyadatu wal imamatu fi din har aje da ci ci da zawunci ko ji da addinin bi sababi sabrihim ebo sababin hakuri abu wa imanihim da imani na jine wa jihadihim fi sabilillahi azza wa jal da jihadi na jine ya kun ce cewa wa sadaqa fihim qawlu subhanahu fi ma zakara fi bani isra'il ya ce ta gaskiya ya ce ce gaskiya wani tabbatar a ce zawon ce ce ce ga yace bani isra'ila jona ga waje an na minu ma min ma'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru ya zame lafiya da ciji da lamari yi lamma sabaru na hakuri jina wa kanu bi ayati na yuqinun amma gaskiya gangani bi ayayen ceci wale ganin mai labe abun nan mai lalabe gan sahabi annabi ji da tabi'u na ji da tabi'u tabi'i na ji da zai ga zuma bane to balarabe ji to zai ji balarabe amina bane ba ta ta ce kwen boro amma hakuri ji wasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul ya hakuri jikin na ulul azmi min ar-rusul ji aji hakuri na wasbir ala ma asabaka a hakuri je tiya ina je wani inna ma yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab sabiya ne biji to tabi na shi to tabi tabi'i da shi ba ta zanna shi agwasun amanan nan amma a kurji a mai da ikhlasi a mai da ido addinin nan a mai da jihadi dan da koyan addinin nan ale gan nani ban man ko na jibebe ya annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ne ale ke fuqawu saba ne fi madina na ale ke al-imam سعيد بن المسيب الإمام الزهري الحسن البصري أمي باتا زمون شيغابو أبيو أبو زرعة الرازي أبو حاتم الرازي عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي محمد بن إسماعيل البخاري كانو نما أحمد بن حنبل وكانيا نما مالك بن أنس محمد بن إدريس الشافعي باتا ذا نجي mawuci ko jayo al-bukhari muslim abu dawuda at-tirmidhi ibn maja muhammad ibn aslam tusi muhammad ibn wara ba ta zanne shi wale ga mawuci ko a cin ga yau laisu ibn sa'ad ba ta zanne shi a lokacin da addiniyar musuluncin nan a cikin ga addiniyar musuluncin na shaba eh, ibn khuzaima al-imam ad-darqutni usman ibn sa'id ad-darimi abu muhammad ibn hazmi zahiri dawud ibn ali zahiri zufar ba ta zanne shi man wuce ko jayo na shi bebe zumagwai a majidi mai adinin nan a ci maga adini na nan shaba nan ibn makola abdulgani al-maqdisi ibn kudama al-maqdisi ibn muflih al-maqdisi abu musa al-maqdisi ibn taymiya ibn qayyim ibn kasir al-zahabi ba ta zanne shi mawunci ko ja ibn hajar al-asqalani muhammad ibn ali shaukani ibn al-wazir ba ta zanne shi wale ga mawunci ko ja ne bibbi tarihi jo to balarabe to zai ji balarabe janan a ci mafeji dawalo addiniyan musuluncin nan badi'uddin ar-rashidi ba ta zanne shi mawunci ko jayo zamani tun nema a shekh abdulaziz ibn baz na kan littafin nan muhammad ibn salih al-usaimin محمد ناصر الدين الألباني عبد الرحمن المعلمي اليماني مقبل بن هادي الوادعي أحمد بن محمد شاكر محمود شاكر بزيجدي بياني محمد حامد الفقي بعتذا نجي mun wuce ko jayo na jijiyar madan addiniyar musuluncin nona ba na gaji daidai na sai ta laduya bana ma ga cin bici nan sai ci farin gani biyayi ibn annabi sallallahu alaihi wasallam yayin da al hakim fa asaba falahu ajran wa in ishtada fa akhta falahu ajrun wahid wale ga Najeriya yi ton noma a Sheikh Abubakar Mahmud Gumi a Sheikh Jafar Mahmud Adam a Sheikh Muhammad Awal Albani Zaria nan da manjide kakai wale ga sanai bayanin idi mashiga da diniya musuluncin na bu Siddiq Hassan Khan ya indiya Naziru Dahlawi mai ga shekul na inda mini baro ya yi mata alil hadisi jo a yadda mai bata hidima shiga jiya addiniyar musuluncin nan ebogo ilagwai sun addiniyar musuluncin nan sai lugwa ya gin kama har ya gada a da musuluncin nan amma kulje tun ya ce aga har to ce zame lafi iduci da addinin waje an na minu ma'immatan ya hadu na bi amrina لما صبروا wa بآياتنا bi ayatina yuqinun الإسلام ابن تيمية islam كان taymiya ga ابن تيمية shekul الصبر واليقين تنال الإمامة في الدين ya kuri ji imamatu kuriji gangan da gaskiya ya zai zai ladi e dusuci bu dan addiniya musulunci bu sai ta fi fi gugoci a shekul ibn bazin ga sadaka hadha fi ashabin rasuli gai ga ji tabbatarwa ya gaskiya ya ce sahabi shi annabi sallallahu alaihi wasallam wa fi man sara ala sabilihi gan be zai gala mutu ya koyin sahabi annabi ne e bane zai da bi dan ba wuya annabi muhammadu wa saru a'immatan wa hudatan wa du'atan lil haqqi wa saru hal zai la mutu ya koyin sahabi ne a fi a'immatan afi da ciji wa huda tun bi zai laba wula shi ne wa du'a tan lil hakka bai zai da kun gaskiya ne wa ala yukta da bihim amma shi za amma fi za ko shi na ji eh, sanin bi sababi sabrihim wa imani wa sababi hakuri bi imani abu fa inna bi fa inna bi sabri wal yaqin tunal al imamati fi din e bone bi hakuri ji da yaqinin wai zai fe ga ci da dini bo fa ashabur rasuli sahabe shi ya fice sallallahu sallam wa atba'u da zai lami tuwana bi ihsani ga bulubule ila yawmi na hada albi ya soyi nan ne humul a'immatu aga ya gushi cijo wa humul wudatu aga ya ta ce ba wani wa humul qadatu fi sabilillah aga mai tishi na da aga mai tishi shi da kun ce ci bo nga malai lani to fahimta yin sahabe annabi jin da muhimmanci farawun fa in amanu bi misli ma amantum bihi fakadi ta dau sai ci daga wata bi sabila man ana layya. to ya kwaya zai be shi dai ba su yi ci nan annabi sallallahu alaihi wasallam maga alaikum bi sunnati agwa su sunna ni wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin ga wa bi zalika sheikh bin baz gabe ne ne ma yattabihu laka nga tula yattabihu li kulli talibi ilmin nga tula maga tiye ya gima kantan dondo ne wa an na anna da'wata ila min a hannun muhimmati ke dai dawa jin ya kun tuci wuji dawa jin kungiya wuji dawa jin a dala na tuwaya wuji dawa jin lo kabilanca dawa jin a dini ya tuci na tuci laya na bi muhammadu da wuce bawo bidiya da shirka da kafirci da shugai da shahawatu malaka nan wanda mine yana da muhimmanci ganin wa annal ummata fi kulli zamanin wa makanin al'umman nama da nan dondo da zamanin dondo fi ashaddil hajati ilaiha a da bukatun sarauni bal fi ashaddi ad-darurati ila zalika an ji da bukata yin yin sakoyin musulunci nan alama ala da europe alama ala da america alama ala da australia alama ala da africa alama ala da south africa east africa north africa nigeria kin nufe kin nasara shi kin faransa kin dondo da bana ce bi muhammadu turo tushe al'umma ji bata ne rasulullahi laikum jami'a la yasmau bi fi hadhihi al-umma annuda wa saqum ya nabi muhammadu al-umman nabwa yahudiyyun da yahudi wala nasrani ko ba nasara lan yumin da zai ursiltu bihi wuce ma ajiman da na tunde da ina illa kana min ashabin nar sai za mu ci gafe da mini ya e gimi na wa wale ga dawa ma ka utubaji to wazi ji ka tabiya gole to kalitafi to je ga fasaro lo ba wa ni mamu do fasaro lo shi min bitin zamu ci wa nan ne fata da mini dawa jo wa talakhasu al kalam fi da'wati ila Allah azza wa jalla fi umur a Sheikh Abdul Aziz ibn Baz ngan e somariyin e gan ce dawa jile ko ce lamarin ne shi bi da nan al amru al awwal lamarin mafari hukmuha wa fadla ki hukuncin dawa jon ki mai falala al amru thani lamarin ba ci kaifiyatu adaiha wa asalibiha kaifiyar yake ji dawa jino kiji mai sa uslubu na jalaji dawa nan al'amuru salis lamarin yana tace bayanin al'amuru lazi yi da ilaihi lamarin kike wasu a yi zajijin al'amuru rabia lamarin yana nici bayanin al'akhlaq bayanin cin tabiya ji sifat da sifa ji allati yambaye li du'ati an ya takhallaku bisa na jiwa goyi ya zana ji dawa na tabiya rikici goyi jiho wa an yasiru alaiha ki mai tabiya na shugwai da na ji dawa na wa da zata nan fa na kulu wa billahi musta'an wa alaihi takulan wa huwa almu'in wal muwaffaq li ibadihi subhanahu wa ta'ala sheikh ibn baz ga yi cha ganye wa taimako da to yi ma ya du sai ci uji taimako sai ci muji dacewa man cha da la e gande yi goro sai bago katin burodi a daga da al'amul in sha Allah ba ne gaji daidai na tsoye ci ala doya ba ne mai gaci bici ne ya daga da ci un fagani ji makanta ji manya yi da ilimi a adiye ɗaya na tsoye ci ya ilimi na ji da albarka yana tsoye ci yi wuta ci yi ci yi ta ce musulunci ta ce sunna ya sallallahu alaihi wasallam wani shi ji man وهو في الجنة شيء به والعلم عند الله وبالله توفيقي وآمل عفوه وأسأله حفظ اليقين من الغير لأسأل بالفوز المبين مسابقا إلى جنة الفردوس في صالح الزمر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك